ai kira babban kira ne ba ni bane mai gari ne da kansa fito eh ai babban kira ne karo da giwa ikon Allah karo da giwa ban daji Allah ƙara maka imani mulki mai sa kwararri a sha ruwa ko ba guga Allah ya ƙara maka lafiya ya ƙara maka imani ranka ya daɗe ga ta nan Allah ya taimake ka Allah nan fasar ma da zuciya kake kana kai daɗe ga kana. Yawwa. Gani ran kai daɗe. Eh, kwantar da hankalin ki baiwa Allah. Ba sauri ake ba, ya haƙuri. Da da. Kike ce na baka shi. To. Allah ya taimake ka. Wato tun da kika ga mai gari da kansa ya tako ya zo nan. Kin san babban al'amari ne, kin san aka ce hanya in kaga hanya tana fare binta ake. Yaro baya kai ya sai da manya a bayansa. to ga za zaka babban dutse a nan gwada sun buga da kai san barka tilas dole kayan goya ɗana gani sa ya ɗauka yau gashi dan take ya zo wajen ki. Ina zuwa. A takaicen takaicewa bai Allah me ma sunanki? Sunana? Eh. Kandala. Kandala. Haka ne ranka dade Ai mun zata za ta faɗa ba daidai bane mu ce mata har sunan kakan kakanta mun sani. Ai kuma ai ya tabbata ai ai ta tabbata ai ai soyayya ta tabbata. Haka ne ranka dade To ina kike? Kandala. ki kwantar da hankalinki ki gane abin da ya kano gurin ki ba wasa bane kin san dai ga irin abubuwa na mulki da nake zubawa to na ganki kare mutu bayani mai kuma To zan ka daɗe dai iri ya gani na arziki kin san hausa sun ce gidan zuwa nan akan ci in kika ga hanya tana fari bin ta ake to a takaicen takaitawa mai gari ya ji ya gani yana kaunar ki kuma abin farin ciki ne a garin ki abin ki zuba kasa ne ruwa a kasa ki sha ki wa Allah godiya mai gari da kansa ya furta yana sai ina zuwa Allah ya taimake kan kandala a takaicen kaɗai cewa kamar yadda ya gaya miki soyayya ce na da ita ta Allah da annabi menene ra'ayin ba sai ki mun ba da ko ba ka ita ai fita ki ba yau ina ka ji nan ko ka me sama kaji ne ya kawo ya kawo soyayyen ya yi soyayyen daban a eh. daro guda eh. su ma farfesun sai a daro guda ai na ta nan farfesu dan me za su dan me za farfesu ai ma farfesu a dinga a dinga dafa su gaba daya a kuma da kalwa abin ne bai dai soye bai yi soyayen sa ba su to to Allah ba karkashin na an shigo da shi al shigo da shi ma yana nan to ni dai magana ta guda daya to to Na san kana so na. Kuma na san san da kake min ba zai hana ka so abin da nake so ba. Wallahi kamar kin sani. Idan ba haka ba in zama biredi da safa kare rike kuma da ni. To amma gaskiya Allah isa abin da zan faɗa ba za a ce na yi rashin kunya ba. A'a ba komai. a soyayya ce. Haɓa yarinya kalmar so na wani rashin kunya a ciki. He eh, ana yi da yaro ana yi da babba Allah ba ka kamar da za a yi anan. Gaskiya hudu nake so. Wa? Hudu. wanda ake kira dan yau a garin nan dan yau <laughs> mu shekaran da ta haife mu ko ƴaƴan bara wacce ne mu da na gani ra'ayina dai na faɗa ne baiwa Allah ina ki ina wanda ta wani hudu hudu wani da nan kike sani kama shi ake so ba a yanzu sarki ya ce duk wanda ya haɗu da shi rike shi a haƙa rami gaba dubu a zira shi a ciki a ciki in ɗan sanda ne kuma ya shiga kwamishina of police ya ce duk ɗan sandan ne haɗin shi da bindiga a hannunsa kada kyale shi sai harsashinsa ya kare ta da kansa suspense babu wanda zai iya harbe dan yau ina ji a jikina dan yau kuma yana nan kuma zai dagarin nan in Allah ya yarda ni dai abin da nake so in faɗa ma ran kai daɗe ka yi hakuri na yarda da soyayyar da kake mini mm. kai ma na gode sarkin zagi ke yarinya ba bakin rijiya ba wajen wargi ba ne neman reni ne karki sakaci wannan damar ta kubce miki da ke da tsohon ki duka a karkashin ikon mu miki bai wa Allah diki karkiyar yau kuma kan kai lati eh. wato ban kun ban da ma so ma makaho ne ranka sai yanzu ni nake ganin ta ma wallahi ashe ruwa ce mummuna ba wani hawa take yi kamar ba wani zancen ba wani zancen mummuna amma dai ni abin da nake so in ban da sha'anin mata ina dan yau ina wannan yarinya a'a ya ka dangare zai iya hakuka ai ya tsamma ba za su kai ina ina za su kai bakin riji ai ba wajen wargin makaho bane kuma babban gole sai magogin karfi dan yau din nan zan maganin sa ka san lokacin da uwarsa ta dauki cikin sa sai da sai da shekaru shida a cikin a cikin cikin uwar bai motsa ba <laughs> ina yake sai da kokarin ranka ya daɗe ga nan kasuwar lafai yau ne kuma take ci to zo ne ka yi min haya a kurkura a cikin mun ita da mutane ko ko ba ko a'a da ko karar ko jama'ar garin sun isa kawai kar kawai za ka mu an gama da wanda isan hudu a garin nan da uban hudu ka bayan da ai da wacce ta yi hudu da wanda ya sallan auren wayo Allah zo mu je